Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. amurka da mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji da amurka ke niyyar dora wa kayanta amma kuma jama'an amurka sun ce har yau dai donald trump na da ikon dora harajin idan mexico ta kaza cika alkawarinta kasar mexico ta himmantu wurin daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure da ke ratsawa kan iyakar kudancinta ana ɗaukar waɗannan matakan ne da zammar rage ko kuma kawar da batun bakin haure da ba su da izini suke ratsawa ta mexico zuwa amurka in ji trump da yake jawabi a taron ministocin kuɗi a gefen taron koli na manyan ƙasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya a kasar japan sakataren bitar malin amurka steven munancin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters a jiya asabar cewa wannan yarjejeniyar wani mataki ne da trump ke ɗauka na magance matsalolin bakin haure da ke bi ta kan iyakar kudancin amurka amma kuma zai iya ɗora harajin idan mexico ba ta yi abin da amurka take so ba shugaban ƙasar mexico andrew manuel lopez obrado ya ce ya yi magana da trump a tijuana na kasar japan inda trump din ya amsa ya yi marhabi da shi kuma ya nuna mai 'yan uwanta kana ya nuna sha'awarsu na wato tattaunawa da juna shugabannin masu zanga-zanga a sudan suna kira ga mutane su ci gaba da yin bore da zammar matsa wa sojojin kasar lamba biyu bayan amfani da karfin tuwo da sojojin suka yi akan mutane a lokacin wani zaman darshe kungiyar masana a kasar sudan ta spa a takaice wacce ke jagorantar zanga-zangan da suka iza sojojin kasar suka kifar da gwamnatin shugaba umar al-bashir sun faɗa a jiya asabar cewa yau lahadi ne za su bayyana matuƙa su kuma za su ci gaba da yin haka har sai sojojin ƙasar su miƙa mulki ga farar hula kiran da shugabannin masu zanga-zanga suke yi yana zuwa ne mako daya bayan da rundunar tsaron kasar suka fara daukar matakan hana masu zanga-zangar yin sansani a wajen helikwatan sojojin da ke birnin khartoum adadin mutane da aka kashe daga ranar litinin da ya kai mutane 113 kungiyar masana a sudan ta spa ta ce ta amince da prime minister habasha a matsayin mai shiga tsakani kuma ya fara tattaunawa da gwamnatin sojin kasar ko da yake dai kungiyar masanan ta buƙaci a kafa wani bincike mai zaman kansa da zai duba batun tashin hankali wanda ya ɓarke tun bayan kawar da shugaba umar albashir waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a 'yan kwanaki masu zuwa ne majalisar tarayyar amurka za ta fara sauraren bahasi akan rahoton bincike da robert mueller gudanar gudanar akan ko rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar amurka a shekarar 2016 yayin da ake kira ga kaddamar da wani bincike kuma da ka iya kai ga tsige shugaba donald trump sai dai mueller mai bincike na musamman da ya murabus kwanan nan bayan ya kammala aikinsa ba zai ba da bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai ba wanda ke fara wani zaman saurare a gobe litinin mai take darasi daga rahoton mola shishigin shugaban kasa da kuma wasu batutuwan aikata laifuka kwamitin zai saurari bahasi daga tsofaffin lauyoyin amurka da wasu masana harkokin shari'a ciki har da john dean babban mai bada shaida a babban shari'ar watergate a shekarun 1970 da kuma tsohon lauyan fadar white house a zamanin mulkin shugaban amurka na wancan lokaci richard nixon a ranar laraba kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa zai irin wannan zaman saurarin mai take darasi daga rahoton mula. kwamitin zamai da hankali ne a kan bayanan leƙen asiri masu tattare da matsaloli da rahoton mula ya kunsa a nan kuma mula ba zai mula da ma'aikatansa ba za su ba da bahasi ba amma kwamitin zai saurari tsofaffin manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da suka hada da robert anderson da kuma stephanie douglas 'yan democrat su ne za su shugabanci kwamitocin guda biyu jam'iyyar da ke fuskantar rarraban kawuna akan batun mula. saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nade shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni na da Adamu kaya zan gabatar ba kamar bayan lashe zaben 2015 ba a wannan karo shugaba Buhari bai ce uffan ba a taron shan rantsuwa me yan rajin karin muradun Buhari irin su Abdulkarim Dayabu ke cewa ne kan wa'adi na biyu tsohon gwamnan Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi ya ce ba ribar adawa da gwamnan PDP a jihar zan daura daga inda gwamna Gaidam ya tsaya in ji gwamnan Yobe mai malabu ne ya rantsuwar sabbin gwamnoni biyu a arewa maso gabas ta gudana ne waɗannan da wasu ra'ayoyin 'yan siyasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar shiga ofis karo na biyu a kwarya-kwaryan taro a Abuja inda bai wani jawabi ba ba kamar yadda ya dubu da sha biyar ba. Shugabannin jam'iyyun adawa da ke ba ga shugaba Buhari sun halarci taron. Ga shugaban jam'iyyar NDLP Malam Umaru Muhammad Mai Zabura wanda yake fadar shugaban ya ta mulki har Mahadi Kature. Jam'iyyata ta adawa aikin banza ne zaman Buhari shugaban kasa ya fi kowa shi zan shugaban kasa Najeriya. Saboda haka ne hada ko matsayina komi da nau da yan takarar shugabancin kasa da mai sanatoci ni ce a ba Allah goyon baya a ba Buhari goyon baya don Buhari ya fi mutanen Najeriya cincinta ga zama shugaban kasa yanzu. Shi yasa ne kwashe kayana ni tare gidan Buhari kuma na gode ma Allah da yau Allah nuna mai an rantsar da Buhari hankali na kwanta. Mai zabura watakila saboda jam'iyyar ka bata da wani tasiri ne shi yasa ka buge da mara wa gwamnati mai ci baya. Amma dan jini da ka bani goyon baya ba yan di duk ta jam'iyyoyin nan farin jini saboda ita kadai ka tahiya babu tashin hankali amma ta jam'iyyar da Buhari ka shugabanci ai ta tattaunuka ce amma ndlv tana nan lafiya lau babu tashi hankali shi yasa sani ba buhari goyon baya ya nuna ba ku da wani burin samun ko gwamnoni ko ma mukamin shugaban kasa kenan illa iyaka aikin ku shine marawa shugaba buhari baya idan ya gama mulki ya za ku kenan ni dai ban da wani gori illa in ga buhari ya zama shugaban kasa kuma allah ya nuna min in kuma allah ya nuna mana shekara hudu nan gaba ko mu mai da buharin ko mu roƙi allah shi kawo mana wani madadin zabura ai ba a mulki fiye da wa'adi biyu a'a ai allah na iya bada mulki ko da shekara dubu ne in allah ɗora mai mulkin na ce da wa zai iya hana shi tunda daga Allah ne haka dai siyasar Najeriya ta gada inda kananan jam'iyyu ke zama abokan tafiyar gwamnati mai ci da akalla babbar jam'iyyar adawa ɗaya tak Abdulkarim Dayyabo da ke maraba ga salon mulkin shugaba Buhari ya ce daga wannan karo yan siyasa zalla ya dace a rika zaba da wancan wani tsari aka kamar wasan kwaikwayo aka ɗauko dan kurkuku wani aka ɗaure dare aka ba shi mulkin nan kuma wani suka ɗauko shi sojoji ne kuma shi ma soja ne yayin da ni kaina Abdulkarim Dayyabo a shekaru shekarar 1983 da zan shiga takara ta sanar a kano central senatorial district sai da hukumar zaɓe ta Turani, kotu da gurin 'yan sanda da sss suka yi mun binciken kwakwa suka tabbatar ni ban taba yin kowane irin laifi ba sannan aka buga musu tamfi aka samu hannu takarda tana na ina da ita amma aka zo kudan ko dan kurku da aka daure shi rai da rai ko shi aka yi musu hukuncin ba wai dauri irin na yadda aka tsare har wai wata arba'in ba shari'a ba shi daure shi aka yi a kan laifin da i na rai da rai ni dan me aka hana ni sai da aka tabbatar ba da kowane irin laifi aka yadda shi kuma wannan dan me sai da aka daure shi rai da rai za a zo a ce za a yi hawo dan dai sojoji su rena mu yanzu dan gaya maka da a ce chief obafemi awolo ina da rai obasanjo ya isa yi mulkin fara hula ba shi na soja shi kuma iya mai awolon ballana na ce da aminu kano da awolo suna da rai wani soja ne zai zo maka mulki to mu farar hula ne to saboda yanzu ba duk fara hula kasar na waye dan siyasar to in ban da ne nake magana da kai yanzu ina ta fafata ka akai ina ta wannan ina ta wayar da kan mutane kai ma kan naka ya fara wayewa yanzu abin da yake akwai tunda mun san cewa Allah ne Allah yi mana ɗauki i kasance a cikin su ɗin ma a sojojin Allah ya kawo wani bambanta da su gaba ɗaya izanto ya bambanta da su a komai da komai na buƙatar ci gaban ƙasar nan da adalci saboda ka sai mu kyakkyawan amfani da shi kafin ya gama lokacinsa mu tabbata a cikin farar hula ne za a mulki nan gaba kaɗan duk wani soja ko ne shi ba za mu ko ba shi komai a siyasa ba tunda mu ba za mu zo mu ce mu muna da girman mu za mu je a ba mu wani mukami a soja ba saboda ka ba wani soja zai je dawo ya gama aikinsa ya yi abun da ya ga dama wani an daure shi ma sannan kuma zai a bashi mulkin farar hula ba zai yiwu ba to wannan shine yakin da yake gaban alkarim da yabu da mukarrabansa lalle kuwa ga yakin da ake da kalamai ba da takobi da masu ba tsohon gwamnan Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi da ya taba ficewa daga ANPP ya komo PDP daga bisani shiga APC ya ce duk da juyayin yadda APC ta rasa gwamnati a Zamfara ba amfanin adawa ga sabon gwamnan PDP Bello Matawallan Maradun da Allah ya nufa ne yi a jihar Zamfara kashi 85 APC ne bisa ga kaddaro allah an zo an samu faduwan jam'iyyar apc yanzu kashi 80 da biyar ɗin nan ba a da ko kansala amma duk da haka mulki Allah ke ba da shi gabana Bello mato da za mu ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari kuma muna yi mashi fatan samun nasara duka shirye-shiryen da ya zo da su da manufofi na ci da jihar mota fara gaba za mu ba shi goyon baya insha Allah saboda shi ba ɗaya daga cikin mu ne an ta ne ba to wanda Allah ya ba shi ne zai zama to abin da ya faru kenan hukuncin Allah ne ya bayyana. Wato ma'ana siyasa dai ba tare da gaba ba. Ba ga duk irin ta jihar ta mu an sha wahala to insha Allahu duk inda wata fitina za ta tashi za mu kokari mu ga mun kashe ta a ba da goyon baya a samu ci gaban jiha da al'umma insha Allahu menene nadamar ka in akwai in kuma babu menene ya sa watakila baka yi nadama ba no akwai saboda in ka dubi magoya baya kamar irin al'umma ta zamfara kashi 85 gaba suna apc kuma an zo an rasa gwamnati kuma yanayin da aka ciki yan ba da gwamnati ba ba a cika samun a wasu alhairai ba to haga abin bai yi daɗi ba ga jama'a ba duk da haka mun san shi wannan gwamna mataun ya ce zai ɗauki kowa kuma mun san shi tare muka tashi duk gwamnatoci da muka yi na baya tare shi muka yi ya san kowa mutanen shi mutane. mutanenmu ne mutanen mutane shi ne to mun tabbatar zai dauki kowa zai adalci kuma za mu mara mace baya a cikin ma da jihar mu gaba to ta haka nake ganin ba ta nadama saboda hukuncin Allah in ya zo aka yi adalci to kowa ba zai jawo shi ba insha Allah. a yi dama marigayi waziri ibrahim gnpb ya ce a yi siyasa ba da gaba ba tsohon sakataren apc mai malabu ne ya karbi ragamar mulkin yobe a matsayin sabon gwamna yana mai cewa zai daura ne daga inda tsohon gwamna ibrahim gaidam ya tsaya ina gode allah madauki ɗauki sarki mai komai mai kowa cikin ikonsa ya kawo mu wannan rana da farko zan ci aluma jihar yobe ne in gode musu saboda goyon baya da suka bamu suka zaɓe mu a zaɓe da ya gabata suka ɗora mu kan ga mulki abinda kuma zan ci gaba da jaddada mu na jihar yobe shine kamar yadda lokacin rangadin yakin neman zaɓe da muka yi mun yi musu alkawarra da dama sannan kuma abin da ya jagoranci yaƙin neman zaɓen mu shine mun ce za mu jaddada kuma mu ci gaba da ayyukan da shi mai girma gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya assasa wanda insha allahu a kanta ne za mu gina kuma mu haɓaka jihar ina kira ga dukkan al'umman jihar yobe mu haɗa kai dukkan shawarwari da zai ciyar da jihar yobe a gaba a shirye nake in karbi ruwanin shawarwari muna da 'ya'yan jihar yobe kwararru a fannoni daban-daban wanda za mu haɗa kai mu ciyar da wannan jiha gaba mu gudu tare mu tsira tare haka fa A labarin nutsuwar gwamnoni 29 Abdullahi Muhammad daga Bauchi ya aiko mana rahoto na biyu daga cikinsu. Bayanai sun nuna cewa wasu gwamnonin masu barin gado sun mika takardar karban madafin iko a gidan gwamnati kamar yadda ya gudana jihar Bauchi a yayin da jihar Gombe sabon gwamna Muhammad Inuwa haya ya yi rantsuwar kama mulkin jihar ne a filin kwallo na Fantami. I will to the best of my ability preserve, preserve, protect and defend the constitution of the federal and defend the constitution of the Federal Republic of Nigeria. Sabon gwamnan jihar Gombe kenan Muhammad Ino haya ke rantsuwar kama aiki ya taɓo batun bashin da ya ce an gadar masa. Abubuwan da yanzu kake ji ake ambaton ana bin mu kuɗi fiye da biliyan ɗari. Misali biliyan fa shine miliyan sau dubu ana bin mu kuma sau ɗari ko da wani abu. Amma kuma shi tsohon gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ce a saninsa babu wani bankin kasuwanci da yake bin sa ko da sisin kwabo. Today, I'm happy to announce to members of cabinet, no commercial bank is owing us one single kobo. a halin da ake ciki al'ummar jihar gombe suna da yakinin sabon gwamnan zai musu aiki sunana sa'adu ali mai silifas to wannan addu'ar da talakawa suka musu ita ce har yanzu za su ci gaba da ƙara yi musu shine zai ba da damar kowa ya yi mulkin sa lafiya ya gama lafiya fatar shi talakan da ake mulka ya amfana da mulkin su kuma da suke mulkin su samu damar aiwatar da mulkin lafiya sunana adamu muhammad aliyu ana motors muna godiya wa allah da murna na wannan rana din gaskiya alhaji muhammadu inuwa haya mutum ne mai tarbiyya don haka muna zata masa insha allahu zai yi wa talakawa aiki a jihar bauchi kuwa tsohon mataimakin tsohon gwamnan jihar muhammad abdullahi abubakar shine ya mika wa sabon gwamnan bauchi bala muhammad daftarin bayanan yadda jihar ke ciki muhammad ya bayyana tsoro dangane da irin cin kaca da gwamnan muhammad abdullahi abubakar ya yi da tattalin arzikin jihar da kuma wawashe kayan hukuma ga kuma ɗimbin basu suka da ya wa jihar. ka cancana kwangiloli da yadda ake ba da kudade da yadda ma ake sace kaya ko kuma ake tafiya da motocin gwamnati a gaskiya ba su yi daɗi ba. In Allah ya da zaule za mu ga cewa mun dawo da haƙƙin mutane kuma mun bincika mun ga abin da yake faru a wuraren. Daga bisani na nemi jin ta bakin 'yan jihar Bauchin game da abin da suke bukata sabon gwamnan ya samar wa jihar Bauchin. Nasiru Ibrahim Darazau abinda muke so yadda ya aiwatar da ayyuka a wasu wurare a nan ma a jihar Bauchi mu samu wannan sauyi. Zaben da za a yi na gwamnoni na gaba ya haɗa da na kogi da jihar Bayelsa da za a yi wajajen karshen shekarar nan. yanzu kuma sai bangaren ra'ayoyi. sunana kabiru ɗahiru sarkin tafarkin bauchi har yau ban bar apc ba allah ya kawo gwamnati ta pdp wallahi ba don wani abu bane don rashin tsare-tsaren gwamnatin apc ba su shirya komi ba a kasa ba zo da wasu abubuwan da za su yi ba shi yasa ya kai ma aka kwace gwamnatin nan a kyauta kuma a gaskiya fi sabila da yawa daga cikin mutane masu kishi masu neman ci gabar jihar bauchi masu neman ɗaukaka jama'ar jihar bauchi da kawo ci gaba da ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma da yawa yawan mu na apc su suka yi pdp ya sa pdp ta samu zuwa ita pdp ta sani sun san me da me aka yi ta ina aka taimaka al'umma ta gaji ta jira ta jira har yau har gobe har jibi ana ganin shekara da shekara bi shekara hudu har yau aka zo karshen wutsiyan karshen mulkin aka gane cewa gwamnati na ta da komi ta tsara saboda mutane suka umumi suka ja so tabarkin bauchi shi gwamna in an yi hira da shi ya ce irin waɗannan abubuwa kiyayya ce kawai ake nuna masa ya yi ayyukan raya ƙasa duk abubuwan da ake yi na demokuraɗiyya babu wanda bai yi wa al'ummar jihar bauchi ba ya yi ayyukan da ke tsammanin shi a ganin sa ayyuka ne ai dama mutum ba zai ce ya ci jarabawa ba don ya ci kashi goma cikin ɗari ka je barno ka gani yaki ake a barno suna cikin matsala manya-manya na rashin zaman lafiya amma ka ga irin manya-manyan gine-gine da aka yi tun daga na fannin ilimi da fannin ci gaban ƙasa da kuma yadda gwamnan kwanan baya na ga buhari ya ji ya buɗe project manya-manya. masu sauraro duk da wannan ma muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar amurka da mai hada mana sauti julie gresham da wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ni nasiru adamu elika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Shi da wani rahoto da mujallar Economic Confidential ta fitar ya nuna cewa yawan bashin da ake bin jihar Lagos a ciki da kuma wajen Najeriya ya hura naira tiriliyan ɗaya a shekarar bara ta 2018 wannan dai shine kashi 20 cikin ɗari na dokacin basukan da ake bin jihohin Najeriya 36 da Abuja wanda ya kasance na naira tiriliyan biyar da biliyan da 376 a shekarar da ta shuɗe. Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya kuma ya mani karin haske da irin waɗannan basuka da jihohi da ma Najeriya ke ci. A tasirin wannan bashi shine shi bashi bai da illa don har misali a cin bashi na jihohi baya da illa idan suna amfani da wannan bashin na wurin samar da abin da ake kira a capital good wato na turanci wato ma'ana abin da zai sarrafa ko kuma ya inganta rayuwa kamar misali idan an ci bashi za a iya inganta hanyoyi za a samar da asibitoci to amma kuma shi tasirin bashi shine zaman cewa kuma akwai hanyoyi na kudaden shiga wato ma'ana masana tattalin arziki sun yi ittifakin cewa kamata yi bashin da za a ci kai ya zurka ta'allaka akan kudaden da ake ansowa daga gwamnatin tarayya jihohi su rika cin bashi akan bisa kudaden shiga da suke tarawa wata ma'ana kudin shiga na jihar da suke da jihohinsu zai iya biyan wannan bashi kaga idan aka yi amfani da wannan kaga wannan bashi na jihar Legas za a ce bai da wani damuwa sosai saboda idan ka duba a duk cikin jihohin Najeriya an yi itifakin cewa jihar Legas ce kawai take iya dogaro da kanta ko da bata karbo kuɗi daga gwamnatin tarayya ba kudaden shiga ya isa ta yi hidimomin ta biya albashi da kuma gudanar da harkokin gwamnati to bayan ita mafi akasarin jihohi idan ba tallafi ko kuma ba kudaden da suke ansuwa daga gwamnatin tarayya ba za su iya gudanar da harkokinsu ba to a irin wannan jihohin irin wannan bashin na da illa. Bayan jihar Legas da bashin ya yi wa katutu, rahoton ya nuna cewa wasu jihohi da ke bin Legas a wajen basu kande sun hada da jihar Edo sai kuma jihar Kaduna Honda a bara sai da majalisar dattijan Najeriya ta hana ta karban bashin sai Cross River sai kuma Bauchi to ko ina makoman wayannan jihohi da kuma ba su kan nasu ga dai masanin tattalin arziki da dauda muhammad kwantagora game da maganar makoma kaga irin wayannan kamar yadda muka bayani idan bashi ya katutu ma wayannan jihohi to zai yi wahala su iya gudanar da harkokin gwamnati musamman biyan albashi da samar da abubuwan more rayuwa sai ka ga ire-iren wannan jihohin an daɗe shekara da shekaru ba su samu wani canji ba ko kuma ba a ga wani abu da ya inganta jihan ba sai dai a yanda ake kukan basukan ya yi wa wasu jihohin najeriya yawa akwai alamun cewa jihohin da dama na ci gaba da nema ko karban kan daga ciki da wajen najeriya kamar da ko a kwanan nan sai da majalisar dattijan najeriya ta amincewa jihar neja ta karbo wani kan na dala miliyan 266 daga bankin duniya wanda hakan ya sa yawan kan da ake bin jihar neja zai kai da amurka miliyan 498 kenan to koya jama'a na irin wayannan jihohi ke ji game da dimbin basukan da ake bin jihohin nasu ga abin da wasu su ke cewa to gaskiya muna gani a ƙasa wasu kamar state haka suna kokari amma neja gaskiya ba kokarin komi da ake gaskiya don kamar wancan shekara hudu da ta wuce gashi an kakarce mana hanya da suna za a yi aiki ba a yi ba an zo an gina ramuka an zo an gina lambatu duka duk gashi nan ba a yi komi ba ko ba gaskiya ba kamar irin ba suka na ana cewa za a gyara hanyoyi za a samar da ruwan sha da dai sauransu ba ku gani kenan a ƙasa to gaskiya ba mu gani a ƙasa don ba mamaki kila kila to kila wannan gwamnati ta dube mu da irin rahama ta mana aiki kila amma ya kamata shugaban kasa a sa ido akan gwamna kamar lagos an ce tana tuwa bashi ai babu matsala ciki ai kowa ya zauna lagos zai ga gwamnati na aiki a kasa amma gwamnonin arewa da ake cewa suna karɓo bashi babu ba za ka ga aiki a kasa ba to ya batun albashin ma'aikata ba ganin kamar irin wayannan basukan da suke karbuwa da shi suke amfani wajen biya yawa to abinda ma gwamnonin nan da suka gan sun yi ruddugu akan cewa wai za su kawo bashi za su karɓo bashi ba su son biyan wa'annan kuɗi dubu talatin talatin ne da ake magana kawai shi ne sa kowa ce ma bashi zai karbo don kada su biya mafi karancin albashi ne shi ne kawai ba wani abu. to kowane irin ayyuka ne ya kamata a ce jihohi da kuma gwamnatin tarayya sun yi da irin wayannan basuka da suke karbowa ga dai masanin tattalin arziki dr isa imam. wato ita da bashi ah, abu ne wanda ba wai ba ta da kyau amma ya danganta inda amfani da shi don cin gaban kasa ko kuma ko jiha ka duba kamar kasar america za a ga cewa duk duniya ba wanda ta kai ta yawan bashi kuma duk da haka haga tattalin arzikin ta tana da karfi so saboda haka kuma in kanzu kuma zo nan afirka kuma za a ga cewa najeriya tana daga cikin kasar da suke da fasuka sosai haka man ka kuma ta jiha jiha za a ga cewa kasa kamar lagos kaduna cross river da kuma um, kamar su yi za ga cewa su ma suna da basuka sosai amma kamar yana na faɗa bashi yakan zama matsala ne idan ya ka ciwo ta kuma ba yi amfani da shi inda ya kamata ba kamar da muka san a najeriya shin hanci da rashawa ya mana yawa saboda haka shi yasa kuce dan gwamnati za ta ji bashi sa ga mutane ba su ba su jin daɗin haka don suna ganin wannan bashin ba za a yi amfani da ita inda ya kamata ba. To ko me yasa 'yan majalisar ke amincewa wa jihohin su karbo irin waɗannan basukan? Ga dai abin da Sanata Shehu Sani, shugaban kwamitin kula da harkokin bashi na cikin da wajen Najeriya ya shaidawa murai Amurka a can baya. To idan aka yi maganan bashi akan raba shi kashi biyu akwai bashin cikin gida akwai kuma bashin kasan waje a wani bangaren kuma ana iya raba bashi kashi uku akwai bashin da ake bin gwamnatin tarayya akwai da ake bin gwamnatin jiha da kuma karamar hukum a halin yanzu za a iya cewa ana bin najeriya zunzurutun kuɗi kamar fiye da dala biliyan aka duba bashin gwamnatin tarayya bashi ne wanda mafi yawanci kamun a ci za a duba ga abin da ake so a yi da shi ga kuma inda za a biya to abin da yake damu yanzu shine inda jihohi da gwamnoni suke aiko mana da takarda ta wurin shugaban kasa cewa su ma suna son su ciwo su suka wanda kuma mu a ganinmu da yawa idan aka duba za a ga cewa a cikin shekaru 25 da suka wuce mafi yawancin kudaden da jihohi suka ansa da sunan bashi da sunan mutanensu babu ayyuka da za a ci yayi daidai da wannan kuɗin sun anshi wayannan kuɗaɗe ne sun raba tsakanin su kuma sun tafi kuma sun bar ma jama'an su bashin da su kansu mutanen da suke yanzu ila ba za su iya biya ba sai ƴaƴansu ko jikokinsu yanzu dai a yayin da 'yan najeriya suka zara ido ga shugabannin nasu da ke karɓo irin wayannan basussuka fatan su shine ganin an yi amfani da irin wayannan ka wajen yayi irin dimbin talauci da ake bin jihohin najeriya da kuma gudanar da ayyukan ci gaban raya ƙasa baban yarjibirin murya amurka daga lagos rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu ba makwancin zama mu huta da muna a goyon su. babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su a gari a gobe alkiyama za mu mu kwana Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. est branché sous le monde